Masu kallo da sauraro Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa. Shirin yau zai magana akan yadda za a yi ka iya yin amfani da gift card trading platform na gamers wajen siyan gift card. To musan cewa akwai gift card da yawa da ake iya siya ta shi gamers to amma me wani lokacin idan ka san gift card za ka iya san irin su items haka wanda za ka je ka ta nemo wanda zai siya a ka sha wahala ko kuma ka sayi na astrope ka je da rifsa hana ka withdrawal ko kuma ka yi amfani da mm, na jeton kuɗin ka bisa kai 200 euro ko kuma dola da haka sa hana ka fitar da wannan kuɗin naka to kaga duk da wayannan gara mutum ya sayi voucher da yana saya zai iya siyar da ita a lokaci guda to shi yasa wannan karan za mu mai da hankali akan siyan Binance gift card na farko abin da za mu yi ne sai mu je shi wannan eh, website na ofgamers gashi nan ofgamers.com idan ka idan ka shiga na farko hanyoyin saka kuɗi daban-daban da za ka iya zuwa direct kan voucher da kake so idan ka je direct kan voucher da kake so kai ka zaɓi amount ɗin da kake so sai ka payment ko kuma ka fita nan wajen idan ka fita nan wajen sai ka je kan ah, store credit sai ka danna kana dannawa za ka yi da kuɗi directly to of ah, gamers account ɗinka wanda idan ka da kuɗi a nan wajen sannan sai ka amfani da kuɗin da ke balance ɗin naka na of gamers ka saya, to wannan kenan to already na yi transaction ɗin ma ni to amma ina so dai in guiding din mu na yanda abin yake to yanzu tunda waccan da ta fi shine Binance Voucher sai mu sacin ɗinta a nan wajen ina sacin ɗin Binance kawai a cikin abubuwan sannan ga Binance Voucher nan ta fito sai ka clicking a kanta to Binance Voucher ɗin da za su baka ta USDT ce sai ka clicking akan Binance ɗin gashi ne ya buɗe kun ga Binance yawa sai kai kasa na akwai brand gashi nan brand din shine Binance sannan kuma products din da kake so ka siya gashi nan anan zaka zabe shi wani irin product kake son ka zaba Binance gift card kaga ka yi clicking sai kai confirming a kansa sai ka zo wajen voucher yanzu kuma sai kai clicking a kai idan kai clicking ga sunan amount ɗin kala kala akwai 100 na dollar gashi nan akwai 50 USDT 25 10 5 duk gasan USDT duk gasan dai da all available sai wanda kaga daman siya duk za ka iya siya a cikin su to wani lokacin za ka zo ka samu ƙananan ƙananan nan an kwashe su irin su 5 USD din nan ko kuma 10 USD din nan ka zo ka samu an kwashe su idan ka samu an kwashe su sai dai ka jira su sake reloading saboda mutane suna kowa ya fi son ya siye shi saboda sauƙin sa saboda idan ka siya zaka je ka yi redeeming ɗinsa directly to Binance account ɗin naka ne to za mu nuna ma a wannan bidiyon yadda za a kai redeeming ɗin voucher da ka siya a Binance to ni yanzu na bi ta wannan method ɗin sai na yi selecting ɗin wannan voucher ta 5 USD saboda a lokacin 19 dollar ne a wallet ina sai na yi selecting ɗin nan na yi confirming da na yi confirming a wajen quantity din sai na canja shi ya zama guda uku na kashe 16 dollar sai kasance abin da ya raguwa wani 2 something dollar ne ya raguwa a cikin balance na da yake ina amfani da abuja masu balance ne sai na fara lura kudi a abuja masu sannan na yi wannan transaction ɗin to kana yi abin da zai kawo ka shi ne zai kawo ka wannan shafin wannan shafin shi nan your order has been received nan zai kawo ka kaza da kaza your order has been received zai baka order number da komai da komai sannan na biyu sai ka jira order ta complete ga ta nan kun ga anan wajen gashi nan quantity 5 quantity guda uku gashi nan unit price 5.4 sai kowane guda ɗaya to sai sai guda uku eh, sai kama 16 pound something da to na siya na jira voucher ta zama ready to yanzu bari mu je mu ga ina za mu ga voucher ta mu idan ka zo view orders duk wata voucher da ka siya anan za ka ganta da bututun da na siya na yanzu zan je ta 18 october wanda ita ce recent wanda na siya kenan gashi nan view order details shi nan kun ga order is completed idan na zo ƙasa ga vouchers ɗin na sun ban guda uku bari in buɗe ga ta farko nan ga ta biyu ga ta uku da yake quantity guda uku na siya yanzu abin da zan yi wannan na sai mu je binance je binance Yawwa, to yanzu ga shi nan Binance ɗina ya gama buɗewa. Abin da zan yi na farko shine sai in je in danna kan mo ɗin nan. Idan na danna mo sai in je ɓangaren option na gift card and campaign. Idan na zo gift card and um, campaign zan ga gift card sai in danna kan gift card ɗin nan. Na danna zai kai ni section na gift card na Binance. Wanda ga shi nan za ku ga gift card kala-kala wanda idan ka ga dama za ka iya creating, ka generating ko kuma ka siya. to amma mu redeeming za mu tana already muna da dukkan na USDT din mu sai mu zo redeem gashi nan nan wajen ga home store ga plus ga redeem ga kuma user sai ka danna kan redeem din kana danna kan redeem zai kawo ka inda za ka je ka sa ina danna ma kan redeem okay gashi nan ya danna yanzu yawa redeem Binance gift card or code redeem and convert to fiat wanne nake so abin da nake so in yi shine rijim banas gift card or code shi nake son in redeem don haka sai in danna na farko ina danna na farko yanzu me sun tambaya redemption code of gamers din nan akwai inda aka rubuta pin din nan sai mu kofi pin din idan muka kofa pin din yanzu sai mu koma can binance din namu mu je section na a shi wannan gift card din sai mu danna sai mu paste din abin da muka kofo a nan gashi na paste din nan redemption code na pasting bari in danna redeem gashi nan kaga sun nuna mun amount ɗin da na siya na gift card ɗin ga gift card number ɗin da muka siya gashi nan sai suke ce mana 5 USDT from me 5 USDT suka suka ce 5 USDT will be credited to your funding wallet Wato ka san ba nan suna da spot wallet sannan suna da funding wallet. Funding wallet shi sashe na P2P. To amma wannan gift card din da yake na under Binance Pay da sauransu haka to sai kasance za su yi funding ɗinsa akan shi wannan funding wallet din na da haka baran in danna redeem. Yawwa yanzu gashi yana processing yanzu gashi na redeem successfully. kun ga yanzu mun yi redeeming ɗin gift card na farko a Binance. Idan gashi nan view funding wallet bari in danna funding wallet ɗin sai ku ga shi wannan ɗin USDT. Ga ta nan ta shigo funding wallet ɗina wato kun ganta available USDT five dollar. wanda da ba da komai a kundin wallet ina na USDT eh, to yanzu wannan ya shiga kenan bari mu kwafo bocha ta biyu bari mu sake kuma, of gamers na gama da wannan ta farko sai wannan ta biyu shortcut 2 yawwa abin da kake bukata kawai wannan pin din shi kake bukata wancan code din na san baka bukatar sa kana sa pin zai fito maka da shi wannan code din dan haka yanzu bari mu copy wannan ita ma mu je mu din ɗinta ta bi kenan kun directly za su yi maka converting su zuwa USDT e saboda already da mai gift card ɗin da ka siya da USDT e ne sai ka koma more ɗinka sai ka je sashen ka na gift card sai ka bari mu dawo ba yawa sai ka danna redeem binance gift card or code yawa kana danna yanzu sai ka sake pasting ɗin wanda ka kwafo yanzu sai ka danna redeem kana danna redeem gashi nan ya kama automatically ya kama shi wannan code din na farko da haka kawai sai ka danna redeem successful kaga this card has been redeemed kaga kayi redeeming din sa yawa yanzu ba mu koma nan baya sai mu ƙara koma kwandon wallet mu ga yanzu nawa zai zama yawa ga shi nan available ne zai zama ten dollar kenan yawa to yanzu saura vocha guda ɗaya ta rage mana vocha guda ɗaya yanzu sai mu ƙara koma mu kwafo ta ita ma wata nan ta ƙarshe kenan wannan sai ka kwafo ta wato code am um, am sorry pin kai sai ka kwafo pin ɗin yawa idan ka kwafo sai ka sake komawa can binance ɗinka sai ka sake dawa section ɗinka na gift card shi ma sai kai paste ɗinsa din sai ka je sashi na redeem kana zuwa redeem na farkon nan sai ka clicking a kansa ka sake redeem sai ka dana paste yawwa yanzu sai ka danna redeem gashi nan you want to redeem sai danna redeem redeemed successfully kun ga shi ma na yarda min sa yanzu sai in je view fund wallet an ga yanzu USDT na zan gani bari in load a nan yanzu 15 USDT ta sauka akai to yanzu abin da zan yi shine sai in ƙara komawa nan a misali section na gift yanzu kun ga wannan na kace mun riga mun redeeming sa gift card bari mu sake gwada redeeming ɗinsa na biyu mu ga me zai nuna mana wani error zai bayar na yi din sa again yawwa sai danna redeem invalid card code please enter a valid card code with 16 characters ga abin da ya faɗa saboda already a riga an yi redeeming ɗinsa to ne ita ce hanyar da zaka bi wajen kai redeeming ɗin Binance gift card ɗinka ko kuma idan ka so shi daga Opgemers ka zo kai redeeming ɗinsa ko kuma daga wani waje ba sai lallai Opgemers ba duk ta inda kai ko kai ka je kai generating ɗin gift card ɗinka na Binance zaka yi zuwa kai redeeming ɗinsa ta wannan process din process ɗaya ne wajen redeeming ɗin shi gift card na Binance sannan idan zaka yi creating ɗin shi kansa gift card na Binance shi ma zaka iya creating ɗin gift card ta Binance abinda zaka dai still wannan menu ɗin naka zaka zo na gift card idan ka zo wannan menu ɗin naka maimakon yanzu zaka dana redeem a'a tunda already kai kake so kai creating ɗin gift card maybe saboda kai making payment ko kuma ka yi wani abin da shi da haka za ka iya zuwa ka daina plus nan kaga buy gift card send gift card transfer crypto to kaga idan kaga sai ka amfani da buy gift card idan ka zo buy gift card sai ka zaɓi wani irin gift card kake son ka siya sannan gift card ɗin ma da kake son ka siya akwai tin za ka yi zaɓen tin wato design <coughs> duk da wani digital gift card ne ba wai physical ba ne amma duk da haka za ka iya zaɓen design ɗin da kake so ga sanan design kala-kala ya danganta maybe kana son ka tura na celebration ne biki ko wani abu za ka iya zuwa ka zaɓa team sannan uh, manually ma za ka iya importing naka design ɗin da za ka yi amfani da shi wajen design ɗin nan kawai sai ka zaɓi wani token wani crypto kake so ka siya da amount kana yi za su baka wannan gift card ɗin za ka yi amfani da shi ka redeeming ɗinsa ko kuma ka tura wani shi redeem ɗin Binance gift card to da fatan wannan bidiyon ya ya mana bayani akan yanda gift card na Binance yake sannan kar ku manta ku dana alamar subscribe sai mun haɗu a bidiyo nan gaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh